وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga baiwa ta da ba mu ikon sake adawa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu littafin sahih al-bukhari wurin tashin mu na yau imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ci babu warasa ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati da khalfun bihinna babi mai fassara mana ma'anar fadar Allah madaukakin sarki wa raba'ibukum da 'ya'yan matanku allati waɗannan da fi hujurikum da suke cikin gidajenku min nisa'ikum na Allah allati da khaltun bihinna waɗanda kuka tare da su ma'ana kuka halu da su وقال ابن عباس ابن عباس يتي رضي الله عنهما الدخول والمسيح واللماس هو الجماع وأن كلمة يقول أكو تفسر الجماع الدخول أنا لهن saduwa tsakanin miji da mata haka kalimar almasisu haka kalimar allimasu ko allamsu ko lamastu min qabli an sa kaga almasis aw lamastu an-nisa allima wa man kala da kuma babin da zai karantar da mu fatawar wanda ya yi fatawa da cewa banatu ha ɗiya mata na ɗan mata min banatihi suna cikin ɗiyan miji fi hari daga haramci idan kana da mata tana da ɗa da ta haifa wani wuri ba tare da kai ba to ɗiyan ɗan nan mata haramun ne gare ka kamar haramcin ɗiyanka da cikin kamata liƙaulin nabi sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam saboda faɗar annabi li ummi habiba ga ummi habiba Ya ce la na alayya kunna, kada ku sake taya mini yayanku mata wala kunna ko yan uwanku mata to kunna din nan ya shigar da ita matarka biyar ɗanta biyar ta ce saboda haka kai ma biyar diyarka ce Wa waka zalika haka nan halailu waladil abnai ya mata na ɗan iya <clears throat> ma'ana matar ɗan ɗanka jikanka kenan matar ɗan danka. matar jikanka kenan ita ma haramun ta kamar matar ɗanka wannan hala'ilul abnai su ne wato matan yaya wahal tusammar rabibata shin ita ɗiyar mata ana ce mata rabiba wa in lam takun fi hajrihi ko da ba ta gida ne idan ka rama mata wannan matar da ka aramo tana da wata ɗiya da ta haifa da wani miji ba kai ba amma ɗiyar ba ta gidanka tana can gidan ubanta wancan to har da ita yanzu rabi ba su ce ta shige cikin wara ba ibukum ko ko a za mu yi la'akari da allati fi hujurikum ya zama san da ba gidanka take ba za ka iya ka armota tun da qur'ani cewa ya allati fi hujurikum sa'annan hadisi annabi ya ce laulan takum rabibati ma halatli wata riwaya ma mm, laulan takun rabibati fi hajri to ana la'akari da fi hajri din nan da Allah ti fi hujurikum ya zama yana da mafhumi kenan ma matakka da ba ta gidanka yana halatta ka aura Imam Buhari zo da abin bisa ga sigar tambaya saboda ya maka ishara da akwai sabani ga matsalar amma dai abin da an yi, haramun ne ka armi biyar matarka sawa'an biyar tana gidanka tare da uwarta ko tana can gidan ubanta ko wani gida ka aurota ta haramun ودفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربيبة له إلى من يكفلها النبي يا بعد وتا matarsa zuwa ga wanda zai rene ta kenan kaga ba ta gida ne amma kuma an ambace ta rabiba kenan ko da ba ta gidanka tare da uwarta sunan ta rabiba tuka Allah ta ke hujurikum baya da mafhumi da zai halatta ka armi wadda ba ta gidanka daga cikin ɗiyan matarka mata. Wasamman Nabiyu sallallahu Alaihi wasallam abna ibnatihi ibnan, annabi ya ambaci ɗan ɗiyatai ya ce ɗane ne. Annabi ya ce ma ɗan ɗiya ɗa. Ya gabata a cikin kitabul manaqib, manaqibul anbiya. biya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hassan ibni haza sayyidun wannan dan nau shugaba ne Hassan bin Ali min Fatima binti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anha Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yana karfafa da wannan asar da ya kawo cewa ko wannan ishara da hadisi taraf adirin ce ba asar ba taraf saboda hadisin ya gabata cikin kitabul manaqibi ka kenan tsarafin na na wancan hadisin da kammalalle sai imam al-bahari ya yanko shi da ya kawo hujja kuma ya karfafa cewa diyar dan matakka diyar dan matakka daidai take da diyar matakka wanda baka armin diyar matakka da ta haiha da wani miji haka ba ka armin biyar ɗan matakka matakka tana da ɗa wanda ba kai ka haife shi ba ba da kai ta haife shi ba to ɗiyar wannan ɗan ba za ka arme ta ba saboda haka ka wannan tsaraf ya ce annabi ya ambaci ɗan da ya ce ɗanai ya ce ibni haza sayyidun yani alhassan رضي الله عنه حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أمي حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان ko za ka so ka armi biyar a abi sufyan qala annabi yace fa af'alu in yi hakan ma za kultu ko maza maza maza qultu qala fa af'alu ma za qultu tankihu yace zan koyi fa af'alu ma za in aikata ni kina da in a'a kina da in aure ta kultu nace in ji ta umme habiba tankihu ka aure ta mana qala annabi yace atuhibbina kina son hakan kina son in aure ta kultu nace lastu laka bi mukhliyatin ai na san bazan kaɗaita da kai ba ko baka arme ta ba za ka yi wata wa ahabbu man sharakani ni kuma mafi soyuwar wanda zai yi tarayyar zai ka game da kai ukhti ya uwata saboda haka ta taya mai sha'armi ƙaunarta don ta san dai ba da ita ɗaya zai zama ba kuma ta yi son duk wanda za ta yi tarayya da ita ga alkhairin zama da annabi ta yi son ƙaunarta ƙwala annabi ce inna hala ta li hakika ya ta ba ta halatta gare ni قلت لك يا أم حبيبة بلغني أنك تحضب من صعب العبار إن كان بدا عرمي قال ابنة أم سلمة كنا نهن إنا بدا أرمن دير أم سلمة قلت تتشي نعم من جل عباري kana da ɗan aure ƙala laulam ta kun rabibati ai ko da ba ɗiyar mata ta bace ma halatli ba ta halatta gare ni arba'atni wa abaha suwaibatu suwaiba ta shayar da ni nono ni da mahaifinta fala ta arifna alayya banati kunna kada ku sake taya mini ɗiyanku wala akhwati kunna ko 'yan uwanku sai zama a nan illa biyu ta hana ko annabi ya bayanin za ta iya hana ya armi diyar ummu salama na farko zamanta ma biyar matar shi na biyu zamanta sun sha nono guda da ubanta to mahallin sha a cikin nan Laulan ta kurra har yau dai imamul bahari yana ƙara fassara muna duk da ishara zuwa ga sabani biyar mata Basu ce kuma haramun ne ka arme ta an tana fi hajjirka a wannan da kun fi hajjirka Allah ce ce hujuri kunna akwai malaman da suka ce akan wannan suna da bafomi wadda ba ta gidanka kana iya aurenta amma dai magana mafi ƙarfi mafi inganci da rinjaye tana gidanka ko ba ta gidanka haramun naka arme ta وقال الليث حدثنا هشام ترته بنت ابي سلمة ya bamu labari a hadisi ne shi ya ayyana sunan biyar da inna mun kai to bida ce biyar ummu ko biyar abu ba wani sunan ta ba amma riwayar laifu daga hisham an bayyana sunan biyar ummusalama? salama turratu bintu abi salama wasu marwaita sayar buhari sun yi kuskure ga ruwaita wannan suna suka ambaci da zainab zainabu bintu abi salama to an mutunta zainab ghalat kuskure ne daga wasu marwaita wannan shine sunanta durratu idan wannan surar ta'alika da Imam al-Buhari wa qala al haddathana Hisham durratu bintu abi salama fa'idata bayyana maka sunan wannan diya ta ummu salama wannan diya ta abi salama da dukkan hadisan da mun kai ba a bace sunan da ba da bintu abi salama bintu ummi salama to amma wannan riwaya ta fa'idantar da kai sanin sunanta babun wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf Allah ya haramta ku haɗa tsakanin ‘yan uwa biyu sai dai abin da ya riga gabata lokacin jahiliya kayan musulunci haddasa abdullah abdullah ibn yusuf haddasa na lai an hukailin alim da shahabin an na urwa tabla zubair akhbarahu an na zainaba ibn ta bashi labari an na umma habibata qalat ta ce ya ناتي يا رسول الله يا منزل an kish ukhti ka armi uwata binta abi sufyan qala wa tuhibbina kina son hakan yani wa tuhibbina zalika qal qultu na'am tace eh lastu laka bi mukhliyatin na san ba zan kadaita da kai ba ba da ni kadai zaka zauna ba wa ahabbu man sharakani aw sharakani Imama ma ba sharaka ne mafi soyar wanda zai tarayya da ni fi khairin ga alkhairi ukti ya uwata fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna zalika la yahillu li wannan baya halatta gare ni قلت لك يا رسول الله يا من الله فوالله إنا لنتحدث والله مو مكن mukan yi hira." annaka turidu an tankiha kana nuhin ka armi durrata binta abi salama durra biya abi salama qala annabi ce binta ummi salama diyar Ummi salama fa qultu na'am nace eh qala fa wallahi na ranci da Allah law lam takun fi hajri da ba diyar mata ta bace kuma ga ta gidana ma halalli ko ba haka nan ba ba ta halatta gare ni innaha labnatu akhi hakika ita diyar dan na ce min raba na shan nono arba'atni wa aba ta suwayba suwaiba ta shayar da ni nono ni da abu salama mahaifin durratu fala ta'rifna alayya banatukunna kada ku sake taya mini ƴaƴanku mata wala akhwatikunna ko 'yan uwanku da wannan dai Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yana tafiya akan tabbatar da arrafifatu diyar mata tana gidanka ko ba ta gidanka haramun naka arme ta tare da isharar daidai ce wa man qala ko anya wa man qala wa hal tusamma arrabibata wa illam takun fi hajrihi ya ci haka nan ko wa hal tusamma ar-rabibata wa illam takun fi hajrihi a cikin tarjuma babu ya kai ana ce mata rabibatu ko da ba ta gidanka to dalilai marin jaya sun tabbatar da ko tana gidan ko ba ta gidanka rabibatu ce haramun ne ka arme ta idan Allah ya ce hujurikum la mafhumala wa huwa rajih babun la kawul mar'atu ala ammatiha babin baya halatta a harbi mace tare da ƴan ubanta ka harbi diya ka harbi gwaggwanta ga ta ga gwaggwanta kauna ubanta ko ya ubanta da kuma ita diyar ubanta din ka gabe su duk matan ka ne haramun حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا شعبي يا بي يا جابر عامر بن شرحبيل شعبي رضي الله عنه قال جابر ياتي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زعل يا يهني أن تنكح المرأة أرممتي على أمتها تاردة على يعني معه tare da gwaggwanta aw khalatiha ko tare da innata ma'ana ya uwarta wa qala dawudu dawudu ce wa ibn Aunin an sha'abi an abi huraira dawudu ce an sha'abi an abi huraira Saɓanin riwaya asin daga sha'abi. mu isnadin da kyau na farko malamin Buhari, imam al-bukhari rahimahullah ta'ala abdan shi kuma ya roto ga abdullah shi kuma abdullah ya roto daga asim asim ya roto daga sha'adi sha'adi ya ji jabir nan kuma wakala dawud dawudu bin abi hindin ya roto ga ibnu aunin shi kuma ibnu aunin daga sha'abi amma riwaya ibnu aunin daga sha'abi yace daga abi huraira amma riwaya asim daga sha'abi yace daga jabir ya ji jabir abu dawud da tirmidhi da at-tarimi sun rawaito wa'annan riwayoyi mausulan ba tare da wannan ta'alika ba haka na sa'i ya rawaito riwaya abu aunin mausula kuma imam buhari rahimahullah ta'ala da imam muslim sun haɗu akan ruwaito wannan hadisi daga sha'abi daga abi huraira amma imam buhari sai kawo riwayat sha'abi daga jabir don ya bayyana irin saɓanin da aka samu daga sha'abi game da hadisin wani lokaci a ce daga abu huraira wani lokaci a ce daga jabir a ce sha'abi daga jabir wani lokaci sha'abi daga abi huraira kaga an samu al-istila amma hafizan hadisi sun tabbatar da riwayar asim kuskure ta abinda asawa ba riwaya ibnu abi aulin ibnu abi dawud a ibnu aulin daga dawud bin abi hindin kuma suka bayyana da wannan sabawa ba ta yi suka ba akan shigar da hadisin nan a cikin sahih buhari Don kuma na cikin sharuɗin imam buhari kai ya zan an samu sabani ga marwaci a ce mutum biyu sun rawaito gare shi amma sun saba da yanzu nan asim ya rawaito ga sha'abi ko ibnu auni ya rawaito ga sha'abi amma asim ya sa'a ma ibnu auni ibnu auni ya sa'a ma asim don shi sahabin asim jabir shi ko sahabin riwayar ibn aunin abi huraira kake nan hasa mal istilaf lana cikin sharɗan buhari riwayat isbain an isbaini bidun ikhtilafin kafa kawai rubar ce sa amarwaci to ya an kai nan asim ya saba ma ibn aunin don asim ya ce sha'abi ya jiyo hadisin ga jabir shi ko ibnu aun ya ce sha'abi ya ji hadisin ga abi huraira ka gana an samu sabani kenan to kamar da ka'ida imam al bai sa irin wannan hadisin a cikin littafi to akwai mahari akwai dalili da yasa gashi an samu sabanin ga kuma ya sawo cikin littafi ne missa saboda hadisin shi da hanyoyi daban-daban wanda an karanto shi daga jabirin din da ibnu asim ya ce ya jo da gare shi kuma hanyoyi ingantattu wanda annasa'i kamar da ya saba ya kawo hadisi zai ta kawo duruku da bambance bambancin riwayoyin da inda an ka saba sai ka samu littafin annasa'i zaka ga hadisin ga nasa'i ya ta kawo shi kuma isnadi daga Jabir kuma duk ingantacci na sai nuna ashe wannan saban da an ka samu ba saban na ba da suka, wanda zai zama na ko matsala ga hadisi sa'annan sha'abi ya yi shahara da riwaya ga Jadar bisa ga abu huraira idan ka auna hadisan da sha'abi ya rito ga jadar da hadisan da sha'abi ya rito ga abu huraira za ka ga an yi sanin sha'abi marwacin Jadar bisa ga sani ne marwacin abu huraira a shekenan wannan istilaf la ya kadau da saboda haka ne imamul buhari ya hada su hakan ga wal ilmu inda Allah ta'ala حدثنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة من أجل النائب فحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها با حداوا تسكانين مace da gaggwanta ka armota ka arro gaggwanta wala bain almar'ati wa khalatiha kuma ba a gamawa da mace da innarta ka حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصه au qabida ha qabisa qabisa ibn zu'aid annahu sami'a aba hurairah radiyallahu anhu yaqulu na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi hani an tunka al mar'atu armi mace ala amma ta tare da gwaggwanta wal mar'atu ala khalatiha wal mar'atu wa khalatiha wa khalatuha wa da mace da innata auna ko fanura don haka muna ganin halata abiha ƙauna uwa ubanta ko ya uwa ubanta bitil kalmanzila a irin wannan matsayi bai halatta mutum ya arme mace kuma ya arama ƙauna uwa ubanta لأن عروة تقول عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاء ku haramta ta gehen shan nono ma ya haramu minan nasab duk abin da yake haramta na ɓangaren dangantaka saboda haka uwa ba ta shan nono ba ta halatta a wuri ta uwa ba ta shan nono kamar uwa ba ta nasaba ta ba ya halatta a wuri ta ko bai halatta a haɗa tare da diyar ɗan uwan ɗan ɗan uwanta su zama matan mutum guda tare babu shigari babin shigari حدثنا Abdullahi الله عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na ya yi hanyar ana shiga daga shigari wa shigaru abin da aka ce mashi shigari shigari ba su gari ba an yi zawujar rajulu mutum ya armar da ibn tahu da ya dai ala an yi zawujar a akan wancan ɗaya ya arma mishi ibn tahu da ya dai laisa bai nahu ma sadakun ba laki tsakanin ya baka da ya dai ka bashi da yakka kawai ba bashi shi bai ba za ki kai baka bayarwa wannan shine shigari ala kulli halin malamai sun tabbatar da cewa ko da akwai sadaki haramun nan in dai an kasa sharaɗin ya baka ka bashi ko da an yanka sadaki haramun malam mai alwajiz ya ambaci wannan da abu malikin a cikin sayyidin kyau sunna sannan bai tsaya kawai ga ɗiya zuwa ɗiya ba ko da ƙauna zuwa ƙauna ko ya zuwa ya ka ba shi ƙaunarka ya baka ƙauna dai ko ka ba shi yakka ya baka ya dai ko da sadaki ko babu sadaki oho ko guda an da sadaki guda ba ta da oho do haramun nan babun halil mar'ati an tahaba nafsaha li ahadin babin shin yana wa mace ta ba da kanta kyauta ga wani ya ce na ba da kai na kyauta ga wani ni. yana yi wa haka nan ko bai yi haka da cikar tambaya hal shi yi ana yi ko ba yi haddasana muhammadu da salamin haddasana haddasana da fobaidin haddasana in sha munan abihi kala kanat haulatu bintu hakimin haulatu da Yar hakimin ta kasance minan la'i wa hafna an fusa wannan tana cikin matan nan da suka ba da kyautar kansu lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ɗaiɗaikun mata su da kan zo su ce ma annabi ga su sun ba da kansu kyauta gare shi to haula tana ciki fakala aisha sai aisha ta ce amma ta sahil mar'atu shin wai ita mace ba ta kunya an ta haba nafsa halin rajuli ta ba da kansu kyauta ga mutum Aisha ta ce ita na mamakin mata daga zuwa su ba da kansu ga namiji. Shin mace ba ta kunya? Kishi na ke tasgatta. Radiyallahu anha. Falan ma nazalat lokacin da wannan aya ta sabko turjiman ta sha kana iya dakatar da wanda ka tsubirin daga cikin su. Qultu nace ya Rasulullah ma ara rabbaka na tabbatar da ubangijinka illa tsari ushira gaggawar aiwatar da fi hawa ka abin da haka na ga Allah duk abin da haka so kai tsaye zai hukunta shi hawa ka ya'ani hubbuka لأنه لا ينطق hawa, الهوى ولا يفعل alal hawa. Mafogun, malamai suka ce wannan ƙauli abin da ya yunkuro da shi daga cikin zuciyarta zuwa baki ta hurta ta waɗi ya bayyana kishi kishi malamai kuma sun ce maganar da mace ta yi ko wani aiki da ta yi a aikace wanda kishi ya yi yunkuro mata har ya zama ba ta san abin da suka waɗi ba sai ta waɗi abin da ba daidai ba ko ta yi wani aikin da bai kamata ba saboda ɗauke hankali irin na kishi in dai kishin da don Allah na ya aunu a ma'aunin shari'a to Allah zai kama ta da wannan magana ko wannan aiki amma abin da kishi irin na jahiliya ko mhm. kaga su matan annabi ai kishin su na kana ganin aunan ne ne a shari'a kishi game da annabi kan ai abu na wanda yake mai karfi mai nauyi ba kaɗan sa kishin annabi ba su kuma kishin da suka wa annabi a tsakaninsu kishi na na takarar tseren neman yarda Allah kaga wannan shi ake shi da alheri tsira da takara ga abin da zai samar da ke yarda Allah da kusanci ga Allah da zama lafiya da mijinki wannan shi ake shi da gaskiya to shi da Aisha ka tana zargin matan da wai ita mace ma ta je koyar ce wai ta ba da kanta rawahu abu sa'idin al-mu'addibu abu sa'idin al-mu'addibu ya rawaito wannan hadisi wa muhammadu da bishrin wa abdatu an hishamin an abiya an aisha yazidu ba'dhum ala ba'd sai dai wasu daga cikin su hadisin suna da ƙari fiye da na wasu za ka samu riwaya wanda ɗan ƙari su ga riwayar wani shi ne yazidu ba'dhum ala ba'd al-muhimmu a isnadin warko wa ya roto ga hishamu Hubai shi ga Hisham. To haka Abu Sa'idin al-Mu'addibu ya roto shi ga Hisham. Muhammad bin Bishrin ya roto shi ga Hisham. Abdatu ya roto shi daga Hisham. Kaga an sabu mutum uku sun wa Fudailu mutaba'a. Sai dai cikin matanin kowannensu ana iya samun ƙare-ƙaren da babu cikin na mafhum babu nikahil muhrim bayan armin mai harama da hajji shin mai harama da hajji shine harami ko mai harama da umra ko bai sai imamu buhari ba abu dunke da ce babu la ya juzu nikahul muhrim ba ko ya ce babu ni ya juzu kaɗai babu nikahil muhrim imamu buhari yakan yi haka don ishara akan akwai wasu maganganu ga matsalar to kai taken babe da ra'ayi guda ko fahimta guda ya bar sauran sai ya bar shi rinke wanda kowane iri na iya shiga babu ka ilmuhrin babe yadda an ka samu tattaunawar malamai da tsabaninsu kan harami mai harama da hajji ko mai harama da umra kaga in yace babe ya halatta ko babe bai halatta ba kamar ya zo wani bangare ɗaya ya isa mutum saura to amma anan duk kaga sai ka nemi bayanan kowannen حدثنا مالك مالك بن إسماعيل أخبرنا ابن عيينة سفيان أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وحر مغرم النبي يا يا أولي شنا كان على الحج a nan ba a wani wanda ya arma ba ko a wata riwaya maimuna ta yi arma yana da harma da hajji ga riwaya ibnu abbas wanda wannan hadisi na ibnu abbas wani hadisin ya ci karo da shi hadisin muslim da ya rawaito cewa la yankihul muhrimu wa la yunkau mai harama da hajji ko umra bai aure in namiji na kinan bai aurowa kuma ba a aure ne in mace na kinan ba a armenta in namiji ya harama da haji ko umra bai harami in mace ta yi harama da haji ko umra ba a haramin da sai sun kare to kaga wannan hadisi kuma yake annabi ya harami shi da harama haka riwaya muslim daga maimuna ita da anka ka arma ita kanta ta ce annabi ya arme ta bai da harama da haji saboda haka mafi yawan malamai su suka rinja da hadisin maimuna da kuma riwaya abi rafi'in wanda shine liwali tsakanin su shi annabi ka aika wurin maimuna shi maimuna ka aiko a wurin annabi har arbi ya kullu to ita maimuna da aka aura da jeka da liwali mai yawo tsakanin su duka sun shaida ba harama da haji aka yi armin saboda haka sai malamai suka rinja da wannan amma ibn hibbana a cikin littafi ne sai yau ibn hibbana ya kai matuƙa wurin kari, riwaya ibn Abbas cewa annabi yana da harba da hajji ko umra ya armi a ita maimuna dinnan ya kai matuƙa ga karewa ya ta kawo tawili amma dai tawilin malamai sun nisan da shi daga cikin abin da ya faɗa ce mushrimun ba mai harama da hajji da aka ce muhrimin ba wanda ya shiga cikin harami ko bai harama da hajji ba suna ne muhrimin misali a ce nan wurin harami na to sai ka shigo ciki sai a ce muhrimin ai ma'ana an ta dakhilun fil haram ka shigo cikin harami filin harami inda bai halatta a yi bai halatta a kari haki a ice ko ɗiba haki ko korar dafa farauta duk ba a yi irin wurin to irin wannan ga lugar larabci in mutum torin ya yi tsaye ana ce mai muhrimun yani fil da dakhilun fil haram yace kamo da aka cewa muslimun wanda yake ya shiga cikin duhu muslimun ya shigo cikin wuri mai duhu kamo da aka cewa a araka ya shiga iraki ko a araka ya shiga iraki An-Jada ya shiga garin najad ash'ama ya shiga cikin garin sham athama ya shiga cikin garin tihamata wanda ma'aunin shi na nuna shiga shi ko fi'ili mai harufa hudu in za a ismul fa'il nashi muf'ilun za a ce af'ala muf'ilun saboda in ka ce to ismul fa'ili mufilun. in ka ce kharaja ismul fa'ili kharijun ismul fa'il na fa'ala fa'ilun ismul fa'il na af'ala muf'ilun adkhala mudkhilun akhraja mukhrijun aqra'a muqri'un amma qara'a qari'un dakhala dakhilun haraja harijun sha'iful fa'il da saboda haka musrimun ismul fa'il ne na ahrama rubai wa huwa musrimun yana ya dauka yayi da haji yana ya dauka ya taho cikin hilin hurumi ya tsaya ce haka abin da a wasu na annabi yana cikin gurubi amma dai ba su ce wannan tawulin bai yi ba tawuli ne bai yi saboda haka abin da asawa ba ne annabi ya yi auren nan ba da harama da hajji ba sha abin da ake rinjayarwa kenan hadisin gani ibnu abbas da a cikin sahih buhari hadisi ne sahihi sai dai la yuhtajju bihi sahihun na a amma marjuhun wani sahihin ya rinjaye shi la yanki wal mafi wa la yunkahu muslim ya ruwaito shi maimuna a cikin sahih muslim ta ce annabi bai da harba da ake armita sai wasu sai ingantacci suka rinjaye wannan ingantacce sai zama shi na nan da inganci ne amma waɗancan sun rinjaya da su za a aiki mai harba da ake biya armi ko da umra namiji ne ko mace wal inda Allah ta'ala babu na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'a akhiran babin annabi ya haramta armin mutu'a daga baya kenan warko yayi zama halal daga baya annabi ya haramta shi حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينه انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن حسن بن محمد بن علي wa aquhu da dan uwa Abdullah an abihi ma daga babansu anna aliyan ali radiyallahu anhuma qala ya ce libda abbas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na an mutu'a annabi ya yi hani daga arnin mutu'a wa al-humil umur da ahliya kuma annabi ya yi hanin cin naman cakkan gida zamanin haibara sadda ana haibara duk annabi ya ce a yi wannan sanarwa حدثنا محمد بن البشاري حدثنا كندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن تنبيش عن متعة النساء دقا متعة ماتا دم متعة كشي أكوشي أكوي متعة الحج حرم على عمرك وليك ساكي حرم على حج متعة ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أكوي متعة الطلاق قال كما تشي فمتعوهن على الموصي قدره وعلى المقتل قدره akwai kuma mutu'atin nikahi ta yan shi'a armin mutu'a haramu farahasa an tambayi ibn abbasin armin mutu'a farahasa sai ya rangwabe ya ce a ana yi babu komi faƙa lahu maulan lahu sai wani tewataccen bawa ne ya ce mai inna ma zalika fil halin shadidi ibn abbasin wasan da armin mutu'a ya haramta a cikin wani hali mawayaci wa bin nisa killatin kuma sannan mata yan kadan ne a wani abu ko makamancin haka shi da yautaccen bawan sai ce mai fa qala ibn abbasin sai ibn abbas ya ce na'am kaga bai mutu ba kenan ya dawo daga fatawa sai ko حدثنا علي وحدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن حسن بن محمد عن جابر بن عبد الله wa salama ibn akwa qala kunna fi mun kasance cikin mayaka fa atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo wurin mu fa qala ke innahu qad uzina lakum an yi muku izini an tastamtiku ku yi armin mutu'a fastamti'u ku yi armin mutu'a وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس اياس بن سلمه بالعقوى عن ابيه an رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما tun mutum namiji wa mar'atin duk wata mata ta wafaƙa da suka shirya tsakaninsu fa ishratu ma bai huma zamantakewar da za a yi tsakaninsu salatu layalin kwana uku kawai lokacin matsuwa da lura gashi sahabbai suna ta yaya ko ka ba da mata ga matsuwa a cikin ha in sun shirya da wata mace akan harbin mutuwa san da ba haramta shi ba to ka a wuce kwana uku Ba in ahabba in sun so an yi ta zayaga su ƙara ci gaba aw ta taraka ko su bar juna ta taraka sai su bar juna Ba ma adiri ban sani ba ashe in kan lana fafatan, shin wannan dama da aka ba bamu ta armin mutu'a zuwa kwana uku sai dai a koma sake bulla wani in kwana uku sun ƙare shin abu ne da ya zama mu kawai aka keɓance ma amlin nasi ammatan ko ko ya shahi dukkanin mutane qala abu abdullah imam al-buhari yace rahimahullahu ta'ala wa bayyanahu aliyun aliyu dan abi talibi ya bayyana anan nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu mansuhun an shaye armin mutu'a ya taba halatta amma an shaye shi ya samu sanarwa ta shayewa sau uku ama haibara shekarar da aka ci haibara annabi ya sa an yi sanarwa an haramta harbin mutu'a amal fathi shekarar da aka ci makka annabi ya sake maimaita sanarwar an haramta armen mutu'a ama audasin shekarar audas kuma an maimaita armen mutu'a saboda haka sahabbai da tabi'ai da ɗanbin malamai na Allah na gari malaman sunna sun je akan haramcin armen mutu'a sai kaɗan daga cikin waɗanda sun karace wanda mafi yawan waɗanda aka samu fatawar ya halatta gare su kuma an samu fatawar ya haramta daga gare su duk wani wanda za a kawo daga cikin magabata ka kawo wani asar nashi ko wani fatawa ta wa harin mutuwa ya haramta kuma za a iya samo daga gare shi harin mutuwa ya haramta ka je ka samu musannaf na Abdulrazzaq shi da ka kawo asar ka gani duk wanda an karwaito ya yi fatawa da halacci ne kuma an to ya haramta kenan ya nuna sadda ya yi fatawa da haramci ne labarin halacci ne labarin haramta shi bai zo mishi ba daga baya labarin haramta shi zo ya haramta saboda haka in ba 'yan shi'a ba ba wata al'umma daga cikin al'umman malamai wanda suke magana halaccin harbin mutu a ‘yan shi'a kawai kuma ko su huwata da kangara tun daga aliyu dan abi ɗalibi shi a su ga shi ya bayyana cewa an shaye harbin mutu'a saboda ba su ji ba su jin magana kangarar wuna. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح بعد لو شايف كم ذا له سبحانك اللهم وبحمدك oh gaskiya na bana ta alil ali shi a ciwo ma'ana shi suka rika a ciwo ma'ana ba ana nan sha tare da su ba ga abin da suke a kai ne ma'ana shi suka yadawa ma'ana shi suka sawa gaba suna tashi an an su shi a jigon to kaga duk wanda ka ɗauka shi an madogarar ka shi a jigon ka ya kamata abin da ya ce a bari ka bari to ga shi Ali na Abi Talib ya ce an sha ya arni mutuwa amma ba su bari Allah ka shirya insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh